ko ngani etu e, e, e, na wunji mabbe no don do na wama asabakum yawma altaqa aljam'an fa bi idnillahi wa liya'lama almu'minin yana mede ne gbayin ekona giye ekona jiza eh jama'a gubake ba da dojina ekon ekon ci na giye na mun yi bana wa basko da ga yake kona وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون سكولا ينبي ekun ya wudo na nga ye fana ye musulmi ye ke ba be kafiri ji na nyawuci na de na wani ba su kogun ga de na ẹgbọ́ mọ ohun sọ̀kú lámúmi ní ṣùgbọ́n gbẹ́ni bẹ̀tà ní ṣíṣe múmi náà ní ẹgbọ́ mọ zànẹ́ṣe mọ́náfíńṣe jẹun náà ń àtẹ̀wọ́ agáyé zànẹ́ṣe àdàfẹ́ gànà àgán ẹgbẹ́ ibi ìgbùnkún ẹgbọ́ sọ̀kú àwọn káyọ̀ àgbùnkún ẹgbọ́ sọ̀kú wà ibi ìbí akúndó ẹgbọ́ káfìrí adébẹ̀sán yẹ gbàgbà àṣìbẹ̀rẹ̀ yìí. ga kabuya da yi kungun ya ebe benin ebe kafin ya yi ke yi dokuna da sun yi lọ yana da ga ci bayan kal a gare daga da a yi da yi da ebe ya kun ayi ya lami tuye ya so ko ga lamme yi ebe nana ga foga da na yi la so ba kafirci gan yi ga ya tuye ci ebe ga ga da wani benin sun yi. na unji unji ne ga mi so na ga da ba ji wa na so ci ga te da wa ji so fi mu ga ji wuce mi so ne ga الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم عن أنفسكم الموت إن كنتم الصالحين شكرا yana da yan fanarar musulmi da kafiri yi bai zai ya kudo shi na sọkú ba yẹn ti ti de ọgbẹ́rin yẹn gbọ̀nyán ẹgbọ́n ma sọkú láàmú mi ní ju owó òmò láti tàn léde ojúmọ́ ibi de de ṣe na owó kákun náà mọ́ alábẹ́gbẹ̀gbẹ̀ agagara da aga da ikebe yankun da aya lami tuye ya so da kada na je da ne na gana efa wuce a tsoba kafir shi da musulunci da na je ka gaba wani bai misuwaji na mauje na ga yi misuwaji wani nga da ya bayan shi gwana tsoye ce nga ke yi ne da wani ji sofi e yan e ba wani gaza wani yi hoto na sufi yan e ba wani. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين dana bi so ayi lɔtsi fiɛ ba wasu kwaci ba mu ke na so fiɛ ba wani na so na suna a gani yi nuna ya na afe gabe ye bi ayi na didi mbo alo kɔn na wɔn a aga e da yi ga mai to a yɛ e ma lo bi aya da a wu da na wu mini ya yɛ bo na ga gan ya tutu kamiri ne yi su a da ke ga da gaskiya da ya ga shi ne ga da ne na tsaye ko e, tutu tsaye su ga da yi hu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يبقى أنا يا ويكون بسكونا إذا تجاهيوما maso alifi abu e ba so ya ci abu kendo ya tsofi yi wani so ya ce layin gicina ne mai gina yaki فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أغاني أغاني في في فريق المعنى إبو رتنا تشيشان لا بيانا annaji gama yin zanen ayan la diga ayan bafa ya zane shi la tsuwa ayin fin je wani ayan ile lahun ciji ya lahun ciji bali a raya agan aga sun da ma ga sun da baya ha ete tuna pe lo da ana ba zanen shi ma ya dabe da sun yi a ce a gbataren tun na yayi ya bayan aga yi zane shi ya dabe da gbataren tun na ya bayan da baya ya nan يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أعمال إذا نجي من نيمة تلتنو نيمة تلتنو لا ينون أعمال إذا نجي فايبا بنيمة تلتنو بإلتوينو agamake oga e soko moye laya tetana egbagaira kurujano الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم تنا هنا في قيام أوبرجينا زابلتي أني ما زابلتي أني بسرعي sokoci gangan ìlànà ìtìyẹn dáa nínú aláìní dáa ya kó àdá káàfìrí de ìdè dáa náà mẹ́tútù sọ̀kọ́ ìyá náà zànà yìí yẹ nga sọ̀kọ́ ìgbà gan zànà yìí yẹ yẹ sọ̀kọ́ tó tutù náà zùmọ́ náà ányá bà náà ẹgbàgbà yẹn tó zànà yìí sọ̀kọ́ gan zànà yìí yẹ sọ̀kọ́ eh wato e bayi dana e bayi de zane ja iman a juta da to aji mini abu na soko ga zane ja juta da to aji mini abu amma su soko na e gbagana wancin aji ya الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أنا يسقط ما تقول بام يا تايتم قرآن لولا كان أجاينا نيجي يسقط تشينو يانا زمانا ينبغي جانا to gbaga na wanci na waje ga na ja juta da ne to aji min ne abu amma da su kona a da ji zaman ji e jama'i ya agun ya e kaje na e wa ga da e, e sokobe zagon na ji imani aga sokoda da na kela ta twa maga ti twa be eti ta twa uchi yeme da uchi ji gane da na kanu na je ba ti to ka farin na jina aga sokwa ku ke yi o ma sokwa ku ke yi ga wa ma bi sokoda mai etu e gbago chi eza buru jine فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أغاني غدجي زوانجي غدهينا غان زوانجي نهيشا رفا أغوية كجيو إجيو نكايري إذا لا تتوامه da wuce na gane ubiyayen ba kabobe da ya tsaye ci aga soko akunke aga wa ma mi soko na uje peto ne dan da jaje ba do de ni ma daga yɛ e ba sɔkɔ do ba pe abe do yi mu yɛ ba e na de ba e ne yɛ tun no sɔkɔ sa ti dun ilo na ada ya tu bo yɛ to echi to echi un ba yi tun do kun ba go ba go to echi to echi ga yi tu ba go ne kun na إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين زمن جبعتي كافر النجنة سقطها kafin mutane da abin da guja nan abin wasu san mumini irbi na ajiyar muminin na na bana keke aci loda kuje kafiri jina aje baje ji beni ma yato yaci be rata yato yaci yin bayin don don da ya bada zanne da ami tubo yaji yato yaci su ko nga yato na dokun bakona إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إيه بنا قبل عنشي يا ربنا جاي تجيب الكائنة شيطان يو نغي نغي يزا بوجدا إيه سندامة إيه سندامة مسوكو إيه في آية مسوكو بوجينا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا, لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم سقطا كلنا منا وشنج السادة وچنجي سادانا إغاني ويبما زانجي كوني ساننا adena ga mutso sokona tsoci mai wawa zan ga ya zan ne ji da gondon da alkiyami ma zan ne ma da sabana wacce ne ba soko إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم eh wani muna wasu na yin ji addinin ne na a ci ba ji ba ta furci a ji wani to ci ba ake so ko yin duwa a zaba ga mata na je ya wala yahsaban alladhina kafaru annama numli lahum khayrul li anfusihim innama numli عذاب مهين سقطنا لأننا جاي أتمنى بنا agalo bai tana ciya ce doke ba wannan eh wato bibiwu ya ayo eh eh sokoci ta ciya e gwa be ba be cimboye mana gani be rabashi sokota ya kiyani gabe na ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم sọ̀kọ́gán sọ́ọ̀tì wọn lù ẹgbẹ̀kún yíwá ẹtí ẹ̀nà afẹ́kẹ́tì ògbèrè jẹ́ àdínì náà sáyẹn ìdánilẹ́jẹ́ jẹ́ bọ́sọ̀kọ́ bá ní ìgbà aláwọ̀ ìdánilẹ́jẹ́ jẹ́ bọ́sọ̀kọ́ náà ìdánilẹ́jẹ́ jẹ́ bọ́sọ̀kọ́ náà agbẹ́dàníjẹ́ jẹ́ agbẹ́dàníjẹ́ jẹ́ mọ̀ ẹ́ bọ́sọ̀kọ́ bá ní pé sọ̀kọ́gán sọ̀kọ́ oúnjẹ tún fíìmù àláyé náà sọ̀nà wíì náà àmọ́ sọ̀kọ́ ìtàzẹ́gbàgbọ́ mínítù sí yọ̀ ní ìláyé náà sọ̀nà wíì ìyáyí máa lù jíbe sòkó tọ́tún tí ń sòkó abèkémé ìyáyí máa lù jíbe sòkó iná yẹtí súnbẹ́ sòkó ẹ̀gbàgbá ni wọ́n tínà ń gbàgbà àgbà ẹ̀yọ. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوق سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ظن نجي تايم مؤمن بين تيتي يعنينا ظن ذا يبطنا أيتنا على خير أيوة مشكورها wa àbọ̀ e àrà e na yi ńlá ṣe é na bá fẹ́sùn bẹ́ẹ̀ ayé fún àlìkìyà mi iná sọ̀kọ́ bá ń fi sama ọ̀pá àtàtọ̀ kí n tó ti wọ́n yẹn wọn ma wọn àtàyà bó ṣe ń dóńdó wọn àtàyà yẹn ètò náà ṣe lọ́nà. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير واتبعتم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سوكونا إبعين أنجي إيجاقا سوكو sokon wai bayan da nade soko e mun da yin da a ga yin da ce ne sokon da ga wuce na ga na yi da uka be fi fiyewu cɛ da yan da ban waje a mɛ biyar k'in ko cɛ da yan yana. tsofaffa yi a ga fita ko a zan ba na kuma na. da likali ma ko wa anna allah halaye sabida wani lamili ladi de. a ko cin na na da awa fita ko ko da ana. sokoto ya mun yi bonya tunanin ga agi إيه، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقبال تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين àwọn táyì ìlànà ìjà àjà àfẹ́rù kankan sọ̀kọ́ jẹ́ǹkà nílẹ̀ ayé dáadáa bò kásẹ̀ ní gbẹ̀ngbẹ̀nú lábẹ́ gàgán tó ṣe ń sọ̀kọ́ sai dai ba wayan da ci ci shi so ko ya ci lebe na so ya ci ayin wuce nun lati so ko na gona nga yinyana nga da su sokoyo ne na da fe kito be chudi to to chiwo annabi da ga nga to chi be yaye kafi min be na be wuja ne ji goye ke ne be to be ne ga dana le to chi ne ji be o ma ji qurbanan ne kila ji che ko ji da yi ji wundo chayo e ga ne ga dana wai bo uro ga sari mi ga ya ci sokoyo chi goye e ye ye shi mi kan ga ya gaskiya be mi ona na ji na shi su koye su kuma goye sha na na bayaye na kina ci ce ku ji ya ci haka an duci haji biyu فإن قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير سوف أعلم أن هذا هو الشيء wọ́n jẹ́ ọgbà ọjà kágàmọ́

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور da mana zuciwa tun cinar da shi bayanan da mana zuci da tó ti gáàdì ma bẹ́ẹ̀ ya bẹ́ẹ̀ bàyẹ́ ti bẹ́ẹ̀ tó létàfi nẹ́lẹ̀ bàyẹ́ na lọ́rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ bẹ̀ fa kẹ́lẹ́ kejì dẹ́gbà àwọn bá tu yìí má ká gbàtà wò yẹ́ ètò yẹn lè na ìgbẹ́ náà ẹ̀fọ́ àlìkìyà mi zambẹ́gbẹ̀ náà ló ń la tún bẹ̀ yẹn yẹn náà àti ó lágbà bẹ́ẹ̀ bí màá wò náà dàmú cẹ́ inú wà ní ẹ̀dẹ̀ náà na ẹ̀mọ́ wọ́n yẹn nínú máa fi ewu dáa náà wọ́n jẹ́ ń lọ́tù rà àfẹ́dẹ́ ẹ̀mọ́ wò ó tún kẹ́lì náà yẹn ìtàná لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أما يتشي إيوانا جيدنا تويتي تاتشي يسو يما ويغا دقائي بلا نجاني لتافين تولا يا هيانا تولا نجو سيدا يباسو كوباتشينا يا ويغا يباني داني من أبو أما يغا يباني يتشي سنبسو كو إيه دسين سوكونا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون سوكوكا كامل يبدا الكون يبدا نجي يبدا فينا يبدا فينا نبغى يبدا نجي في بدا يوكي يا وانجي يبدا سوما ayi ga wuce lugwa da zumabu allah tun bai su kuna gane ya a fe gwayen doci ne yukun yan doci na ya ga su kusu su kuma yana goye bai gani na suna na ya gaja لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم سوف نحن بين يانينا

azaba na matanan gwaje ya fara kiyami gabe na walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir mulki ya sama to kin sokon sokon ti gama mun je obaye no ite ndondo inna في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب e da jijiyar fitar bakin nasa kwanji ne me shi bai gidi ne gudu shi gwanon e yi na launa ne yi nake su kwada gwana. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سقول جي الألقاب الألباب جي nga ga نجي ada fe tu sokoye ada je baruna ada ji kemo afe tu sokoye ada kasaya kin afe tu sokoye ama na fe pa igbeyin be jije fito to kin na sokoji na agan ya o se ti yi won lo tun na ji lo ibo ijoba lele ta sa nga ma yin o lo twa ibe azaba wo ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار أغاني زمن إيه بكتشي تيني إيه وي زمن دنا نغا غدان نونا ويا غا مutun yin gandana wato wuce ci manda boya bi na mutuci je fa alkiyamiya ربنا إن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا iwe iye yẹ̀rọ ní ìlànà yìí ná gẹ́gẹ́ bí ilé ìgbà wọn ná ìmọ̀ àgbà wọn ná gẹ́gẹ́ bí ilé ìgbà tó ti yẹn yìí ná ìmọ̀ àgbà ìyá àgbà wọn ná tó ti yẹn yìí ná fábẹ̀ ìyẹn kùkùn náà ná ara náà páyà bẹ́ẹ̀ ìfowópamọ́ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا وتنتي eyiwo ihe ezayici na wọn eyiyi gan ibi ilé ìgbàwọ̀ náà na ètò ìtì iná ìmọ̀ àgbàwẹ̀ ya wuce ce yi fado yi ya koko na yi kun wani ana yi tunan yi ji wani paya yi wa ma yi mi be eza goji ya wuce ce yi ya yi yana ji alkawali be gintara to ci ji yawa yi na wa ba yi yi ba ma e alkiya mi ma e wuce ce sagawa ba فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوتوا قتلوه في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب والله عنده حسن الثواب sokon gwaduwa wujin na jin gwaduwa na abawana ga e mun ga gwalu da tun wangi na zandon domin ne bolo ba ji gina. amma zane ya maka mi gwa da be madina na be zane ya yi da mi le chali mun ya tun tun be gwa ya na amma amma amma yayi ban a a a to ala wato an ya yi ban amma gube yayi na amma wanda ciji a to ma agunkun be da shi a e da shi magunkun be yayi a wuza shi e da shi mawwana ibayar ya jin mabayanan ya fada igara da yi mishi yayin mawuyan igbo na manu waje ya fita ku gona na igbaga da bayan ba tsoyaci tsoyaci wato igbaga na dena muda gugu لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد سكو sai ya da hannun shi unye yi na ayuna umaga wa letun na zainin don domin ya bo dan do ba gi ko yi zagi na adinin ya ruwa wa ko bata ya na ya zane ya maka nuwa beti ta chai na to da ne ya yi zai mi le chai jo na to da ne ya akubo chon e bo soko na to da ne ju gun kun be da ya ma gun kun be ayi na yana ya ji bayani on ba ya na e pa ya ima ga akwa gafe mi shi ye mawo na ma no je je fita ko ye mi wuci je wona da wona wangi daga ba su ko so ci wuci e e wangi unda bugo so ko ga da ba za na mana wo shi woma e ma wo ga ci da dan da ba da to ne ja na ma bi ne ja na ma je so ya za na je le so mu cha su ja na mu ga da لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار emihiɛ mawo nɔnɔ ye jɛfita kun bɔna wo ga zɛya ama fi mbaago fi kpooni mo ti gba mayi ye si na so ti gba si aga ɛbɛ wo bɔna yɛna ma da nkoso ko na wo ga yɛ ne ge gɛya da ko yi na aga wa na. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما إليهم خاشعين لله لا يشترون لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سوف أقول لك من يهود بن سارجي na ya gaskiya ya bi sokoi na to yana cin bai ya yi mumini ji na to yana cin bai ya to hatso na aja ti ya ya soko da an leji dama el agwalu da gaskiya ba sun gama na ebo yin doci na ya na ba na za an leji nye e e ya to ga gaji ya e ba to ya ci abu e sokon na wa sani nwa gada buruji ga ya da danna na nwa kwa gafi ba yi na. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا إذا قلنا يا يكسو قبل ya kada ya lutu su ko ya yin gbawu ya mi ne goba su kobe nunu ya boye ndondo gabe kawu ga dofiye ya eme sun da soko da ya ci hanga ga ya da yin bafa ya fana da hannu ci yin yin bana idan a soko da wani a nan ga ya zo bayan ayin ala imorana nga ba soko ya da e na kin suratul nisa rahmanir rahim me sun da soko ne shaka to etura to etura yabu ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم بأس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام رقيبا سخلوني وعندي اسم سوتي نجي بقرين اليوم وتجعل للتعيين أتوتجي يرين فتمت تبيرين وتجعل لبه دجال بقريتكم اسم سكو نجي سوي لا تدرسي باين بقشينا إن سوتي أمي وتجعل وأنا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا tó ti gbogbo ìgbàlódé náà a cakka dukiya da na mara shi na ya laya so ko ba ya laya ɗan bi laya ya mun da laya ma ne da biya da ga lauci ya ya ba su wanda eh, ya ɗan bi jima e ma ga ji yi wani ɗan bi jima bi ne so ma gigina da ji wani bi jama da bi da da sai da rubuwa ne ti gba yín wà tó yín lè jẹ́ àwọn obìnrin àbí lè ti bá méjìlél ní gbọ́gbà gbọ́tà gbẹ́ni ẹgbẹ́ ìgbé sùn gbàgbọ́ gbọ́rọ̀ àrígbà tàkà gbọ́gbà gbọ́gbà gbẹ́ni òṣìyà kó gbọ́rọ̀ àrígbà gbọ́gbà gbọ́tà gbẹ́ni òṣìyà kó gbọ́rọ̀ àrígbà gbọ́gbà gbọ́gbà gbẹ́ni òṣìyà sọ̀kó gbà ìrìnjì ìyàwó nílé ìdánilẹ́ yi wọn wà lọ kó gbọ́rọ̀ tó ní yi soba ba hakki na ta ce wana su koya bai shi ne ele dambo masayayi na na da dana nga na ya pa ki buru na ne da na luba yin gaba na iyali na ga kuma وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا سقولوا إذا كنت أقول لك ya gwada rayuwa mafiya bai bambara mai jini ina jini da fi wata mawani ne so kuka yi wanda ta waya tí a ní ní ilẹ̀ ipa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà ṣùkọ́ bí ẹgbẹ́ bí ó tó ta ikọ̀ wọ èyí ò lè ní mẹ́. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سقوط أمر ìgbàna àyẹ̀wò náà ẹ̀wọ́ àtúmọ̀ fi wáyé wọn náà tó ti máa lọ́yọ̀ láti kí ni gbẹ́ shi ya wọn nàìjíríà ní ìgbàna lóòrè nan èdè ìfẹ́ yi ẹ̀yìn tí a kí nínú wọn yẹ kí ya sí fún ayé nínú na alága àgbàna àgbàna àgbàna àgbàna yẹn da yẹn gbẹ̀yà àgbàna wọlé gbé náà. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آمنوا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا سقنا أكون بالله يما يتشاري وغير إلا يفيتوا بقرنا بعضهم يقول لي يزعجونكم الله يقول لي بعدين يقول لي أنا أقول لك to wanda ji ci gwada gwada ya yi laya ina ji ma ebe usani yi ruzo ba yi kafe gin na yawar mana ma da na da fe ne ya guri na ebe kun ji na gabi mai na to wani ba yi yi kayan da na da wani da yi yi ga gima da na da fe wani ya gwa wannan wani na dokon mai ji wace na aka wani kun yi bai mu ya yi e ilina abin da wani tɔye mu tɔye kun bi afɛn adi eden na nga sɔkò gan wa zandu mɛra fɛmi ne bo n de ye gbɔn wa tɔn ka di die na bɔ yi gana ga bi di wa ye ta wɔ na ɛtala ya kun ye ala ye wa ne fi ba na ya na ya wa ye li so ti wa wa zake kun kira ye ya ni. ونصيبا مفروضا نلو يكمل يقول لا بيجي بيجانا إني جيني بيجي باجي إني نبي يقول باجي sokoci na yakon na cici an na ba da zaɓe ba kuma ya ba ni shi na soko gara daga fito na mini da bai ya yi shi ruba na tunani ji da tsohon bacci haji na ya ci ha ba da bi ma bai ne ji soko daga fito na e ba yin da bin ne ya ji ne ka tuba ne da tun ba ta na e ba ba da ko da do kun do na na na yi na ce ci la ji pa ka ta ce ne ni ne da na ga ne da tu ci ru ba na wannan وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا sọ̀kọ́nà nígbà náà zàmì ti yé ìyàtú ṣe àmọ́ àti dúkì ní dúkì ní sáńdà túnà máa ná ẹgbẹ́ ìgbàdé ṣe ná túnà ń lé ìfàṣìyàn náà kà zúrú ná sọ̀kọ́nà aládé ṣe bàná àgàngú ná yàgbé ní ṣe bàná ilé ìlú ẹgbẹ̀gbẹ̀ ná àbẹ̀kí ìlànà ìyàtú ń bá ṣe ní ṣe ná tòlàlẹ́ ti dé ẹni ṣe ní ní kwari ṣàánà agbẹ́ ìgbàdé ní ẹgbẹ́ mi náà àgàn ná yàmẹ̀ ẹgbẹ́ ní ṣe àlàyé tuna na jini wane da na goyi gina yanayin layuwar da yana وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا سقول الله يا قبول لنا عفا السنه na kala so ba be yi wa ji ji wa me ji la ba na zuma bu a fe sun da na da ji ne ya da ta ke zuma ya da wa ne ji ma ne wa a su na so ko amma ga da ya ga ne da malan da ya da ne yi wa na to da ne ya da dawo ya da إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا sọkọlẹ ìrora ńlá ewé okun jíjì bábáná àti ìjà etí bìnná kọ́ọ̀nà gẹ́gbì ọ̀dún iná sọkọlẹ ẹni ìdíjì gbàkọ́ àjọ ní ilẹ̀ ọ bẹ̀rẹ̀ yìí lọ́la lójú bá gbẹ̀bẹ̀ ẹni nílẹ̀ ẹ̀kọ́ kaná. yóò ṣí ikú rọrùn fi awúlẹ̀ rí kún للذكر مثل حظ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما sọkọ́gbà wọn ẹ̀dẹ̀ tó pa ẹbí mẹ́rẹ́jì ẹtí mẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ èjò agbábẹ́ àgbọ̀gún yẹn náà dáadáa yàgbá yìí nínú ẹ̀rọ náà náà dáadáa yìí tàbí gbogbo náà amma ni nan nan da nake a jin gona yin da iya da a caro ta da da guba to Allah ne da su ce ni bana bai ta guta Allah ya ba guba ya min ne na illa su ce lubano zana ke gona na wani da bi ya gaugi zan don da ya ba bi ya ne da su ce guba na na da ta guba bai Allah ya tin ne ayu so ko ga eh ndabe ne zinin don domin abu

a ganin nan na fi ya ce ni